ya buɗe hannu ya buɗe baki ya ce baya buƙatar taimakon annabi muhammadu ko annabi ya ce ko annabi imamu buhari ya ce da mai ashaba idan ka ce ko in ba ta tamsili ba ne a kashe ka in ka ce ma annabi ko in dai ba tamsili ba ne kake yi ba misali ne kake a kashe ka wai mun ba Allah wasu mun ba annabi wasu kaya daga cikin kayan Allah muna son mu sifanta annabi mu bashi wani kaya wanda suke na Allah akwai abin da Allah ne ɗaya iya yi akwai ba abin da annabi ɗaya iya yi a ah, in annabi ya iya wani abu Allah ya iya wani abu kina Allah dan kaɗan ne na yi annabi ba kun gane ba kina eh, in ya annabi da shi yasa shehu ibrahim radiyallahu anhu da maulana shehu rasha yace in kuka zo tafsiri in an kawo hu a'lamu kar ka ce Allah a alamu shi an mahi sani ce a alamu shi ya san bil muhtadi na shiryayyu saboda in ka ce shi am a alamu shi an mahi sani to hin mutane na ɗaya yawa amma akwai masana kenan idan ya ce akwai wani aikin Allah abinda annabi ya iya yi daban abinda Allah ya iya yi daban kenan bambancin shi da Allah kaɗan ne abinda mu annabi ya faɗa muna sallallahu alaihi abinda qur'ani ya faɗa mana tsakanin Allah da annabi muhammadu. dan ba za ka je kabari malaika ya tambaye ka waye ka ce zuwa dakta wani ba kai ne wa dakta ba su amfani da Allah a cikin lahira abinda abinda zai maka amfani shine sanin kimar annabi muhammadu. wannan shi ya zo a cikin hadisi ingantacce kana shiga kabari abinda zaka fara gani ma za ta kulu fi hadha rajuli yayin da ya zamanto baka san darajar manzon Allah ba ka halaka